ba tare da wani ya zarge ta ba. Shiru ne lokacin da na ji shela da sanarwa akan aka bayar daga wajen sarki a tunanina zan iya ɓadda bami na saje da sauran bayan cikin wurin da muka samu a wajen. Ina gani wasu daga cikin tsirarin 'yan matan da aka tafi da mu suka fita wajen mai hilar. Ni da sauran mutum huɗu muka yi shiru kamar ba ma daga cikin waɗanda ake yi wa sanarwar. Wani abin mamaki sai ga dakaru na zaƙulo mu ɗaya bayan ɗaya duk da babu wani abu da za a kalla da ya bambanta mu da waɗancan. idanu ne ya dawo kamar nan take tsoro da fargaba suka mamaye zuciyata musamman da na tuna irin halin da muka baro ya rima a ciki yana wani irin bacci da ban taɓa ganin irin munsharinsa ba hawaye ne zubo min na fara ayyana irin gashin kumar da za a yi mana domin har lokacin matar da muka samu an barkewa ciki ta gagara ɓace min daga idanu Kuka nake sosai saboda tausayin hukuncin da za mu fuskanta ganin haka ya sa 'yan uwana da aka tafi da mu tare su ma suka mara min baya kowace na zubar da kwalla a gaban dubban jama'a aka sake jere mu sarki da mukarrabansa suna cikin tanti a zaune karab idanuna suka hango min shi a zaune kusa da mahaifinsa a wannan karin tsaf na gan shi cikin kyakkyawar shiga duk da ba wata sutura ce a jikinsa ba face ganye amma kana ganin sa za ka bambance yanayin nutsuwarsa saɓanin jiya da muka same shi a rigitsi a hankali na furta ko kaɗan ba za a zaci cutarwa da kake min a baya ta kai haka ba sai ga shi ka raba ni da ƙimata da mutuncina da na jima ina yi wa goga tanadi magana da sarki damina ya ce ta katse min na. ya miƙe tsaye yana kallon al'ummar da ke wajen yana faɗin ya ku al'ummar cikin wannan daula ku yi sani Yarima ɗana ɗaya jan tilo ya samu lafiya ya samu lafiya ne kamar yadda boka ya faɗa min a baya sanadiyar waɗannan 'yan mata. don haka ya zama wajibi a gare mu mu killace su domin suna daga cikin masu daraja Yana rufe baki na ji duka sun ɗauki sowa da tafi cikin farin ciki suka shiga raye-raye da bushe-bushe. Sai da suka ɗan jima sannan sarki ya riƙo hannun Yarima ya fara takowa har gabanmu. Tun da na ga ka haka na ya ci gaba da faɗuwa ina tsoron kada ya nuna ya san ni domin na san babu tantama. shine mutumin da yake fitowa daga cikin tawagar da ke bakuntar rayuwata. A hankali ya fara nuna masa ɗaya mu bayan ɗaya sannan ya bashi labarin zuwan mu da kai da kai mu wajensa da aka yi bai tankawa mahaifinsa ba illa gyaɗa kai kawai da na ga yayi sannan suka koma suka zauna wajen zaman da aka nuna mana sannan aka kawo mana kayan ciye-ciye da lashe-lashe ina kai loma ɗaya bakina na ji ya mun ɗaci sakamakon tuno iyayena da 'yan amana ta da ni, wato jariri da kuma kandala Hawaye na goge a fakaice sannan na ci gaba da turawa ba don ina jin daɗinsa ba. An jima ana shagalin sannan daga baya aka ɗauke mu daga wajen aka kai mu cikin gidan sarki da amina a wani ɗan ƙaramin gida aka sauke mu aka ba mu duk wani kayan buƙata tamkar waɗansu ɓangare daga jinin sarki da amina haka aka da mu. Daga wajen taron kai tsaye sarki damuna wajen boka mai zamani ya wuce duk abin da yake faruwa ya zayyane masa na neman taimakonsa. Boka mai zamani yana son yin bincike a gaban sarki mai zamani amma yana gudun kada wani abu ya faru mara daɗi har damuna ya ga kasawarsa. da haka ya ƙarfafa masa gwiwa a kan hukuncin da ya yanke na killace 'yan matan a waje ɗaya kafin cikin da ake tsammani ya bayyana. Cike da murna sarki damina ya miƙe har zai je bakin ƙofa boka ya ce, damina ina fatan baka manta al'adar daular nan ba ko? A rikice sarki damina ya juya yana faɗin ta me fa? Cikin rashin damuwa boka ya ce, har ka manta sadaukarwar da ka yi wa babban dodo abin da ka haifa na fari? Sanin kanka ne duk wani sarki ko mai jiran gado dole ne abin da za a haifa masa na fari a sallamawa babban dodo. Idan kuma ba haka ba, baka san abin da ya waka. Idan ba ka san abin da ya na ga mahaifinka kafin bakwantarsa lahira. Dariya ya bushe da ita mai ƙarfi sai da ya mai sassa ya kalli boka ya ce, a halin da nake ciki ko uwarsa ka ce na sallah. na sallamawa babban dodo zan bayar da ita balle abin da za a haifa masa na yi alkawari a lokacin da yarinyar da ke da ke ɗauke da cikin yarima ta yiwu ko mahaifa ba za kai ga ta kai ga faɗuwa ba jaririn zai dangana ga babban dodo buri da fata na dama yarima ya samu lafiya yadda zan samu magaji kuma ya samu ban damu ba don haka Idan ka cire yarima da ni zan iya fansar da gangar jikin ruhin kowa. Yana gama maganar ya fice daga kogon dutsen. Jinjina kai boka mai zamani ya yi ce Tabbas kuwa ka yi shuka idan makwarwa. Wannan kalamai naka tamkar a kunnen Usaina ka yi su. Zaman ma a cikin gidan sarki damina babu yabo babu fallasa domin duk wani abin bukata babu wanda muka nema muka rasa sai dai tuni kwanciyar hankali ya yi ƙaura gaba ɗaya saboda kullum tunani ɗaya wani hali iyayena da 'yan na 'yan amanata suke. Ga ƙarin takaici ɗan gidan da aka kai mu muke rayuwa ko soro ba a bari mu je. sai dai kusan kullum mahaifiyar Yarima takan kama na ziyara. A yadda na lura mace ce mai mutunci da sakin fuska, kullum cikin jan a jiki take tana kama na hira masu daɗi da kwantar da hankali. Don haka ya sa duk lokacin da ta shigo wajenmu take tambayar mu matsalolin da ke mu kwanan mu goma sha biyu a cikin gidan na fara ciwon kai mai zafi da yawan kasala da tashin zuciya. Sau tari a duk lokacin da na ci abinci sai na fakaici idon mutanen sauran 'yan matan da muke tare na tafi banɗaki na kwalaye amaina a can. Amma sauyin da na gani ba ƙaramin ɗaga hankali na yi ba domin duk wasu alamun ciki ya bayyana a jikina. Ranar da mahaifiyarsa ta shigo wajenmu da yamma ka kawai na ji turaren jikinta na tayar min da zuciya. Na tsuguna ina gaishe ta na ji na gagara taurewa. sakamakon aman da nake ji yana taso min da gudu na nufi bakin rariya na fara amai kamar zan amayo da 'ya'yan cikina a wance na da ina shirin zama mahaifiyar yarima ta riƙo hannuna tana duba tafin hannuna tana gama duba hannuna ta ido ta kwalo idona tana ƙare ƙwayar idan kallo sunkuyar da kai ƙasa nai ta ce tun yaushe kika fara yin aman nan a hankali na furta yau kwana uku Ni kan a zuciyata na ce tarkashi tabbas yanzu wasa ya fara. Ƙwarin ƙwas dai tunda Usaina ta fahimci kyauta na da ɗan bayani a cikinta, sai dai akwai ƙorafa. wa wai za a sadaukar da abin da ke cikin kyauta. Me kuke hasashe shin za a yi nasara ko kuma yaya? Ina labarin iyayen kyauta? Shin kyauta ta Shin Kandala ta halatta ta zama matar Sarki Damina har fa kafa ajiye allura ta tono garma? Wane ne mai kama da yarima da yake baƙuntar kyauta? Shin wane katon aski boka yake gani a gefen Sarki Damina? Me ya alaƙar kyauta da Sarauniya sha kundum, Kuma me yasa boka ya gagara gano bincike a kanta? Akwai tambayoyi da yawa da Kawai dai ku ci gaba da biyo mu a cikin labarin nan domin a hankali mu fayyace muku shi.